Domin tsirar da mutunci su wasu mata arba'in da biyu da suka hada da 'yan shakala da 'yan mata da dattijawa na gudanar da noman shinkafa yau shekaru goma sha biyar kenan a kwamilkin difa saman wani hili mai eka shida da arabi. Uwar gidan Ali Hajiya Balki shugabar cooperative kin ta mana karin bayani. Cooperative kin ta mu mata arba'in da biyu ne. Muna noman shinkafa ita shine ma karhin noman namu amma a ciki muna sa 'yan kuɓiya 'yan yakuwa yanzu a babu babu mun shekara goma sha biyar muna yi wannan noman na shinkafa yaya ne kuke tahiyar da shi war haka mun watsa iri har mun sa taki kabin dai a watsa iri mu gyara gonakin mu mu nome mu yi keloli din mu yi dumba dumba dole sai mun daidaita su lokacin nan ruwa yake shiga duka kwana arba'in wace irin nau'in shinkafa ce kuke nomawa mu gambiya ka ce muke shibka ita daɗi gare ta shinkafa hilin naku ya kai eka nawa eka shidda da rabi ne kuna samun kamar buhu nawa idan idan kuka girbe alhamdulillah an ka sa taki isasshe kana samu isasshe an baka sa taki isasshe ba da ruwa ba ka samu yadda kake so wannan shinkafar siyar da ita ne kuke yi ko kuma kuna wani amfani da ita na daban mu yanzu tukwana ba mu kai inda muke sai da yawa ba kamar in matsala ta same ka kana iya ka sai da bahu ɗaya biyu mu cin gida ne muke noma ta na ɗaya na biyu kamar haka wani armi ya samu ko wani suna ya samu rasuwa in ta samu kana iya ka tsakura ko tiya hudu ko biyar wani bahu ma sai ya kai wani santola ma sai ya kai wurin rasuwar sadaka wannan aikin da kuke kuna samun tallafin wasu kungiyoyi ko gwamnati da dama dai amma dai tallafi yanda muka ga ana ma yan yamma mu ma samun shi anan tunda proje ya mana forage hudu yanzu daga baya aka mana forage da shato da kuma energy solar matsalar mu barayi bas sabara mana kayan aiki tunda wurin daji ne kuma kun san yadda difa take akwai insecurity kuma bayan haka nan hanyar zuwa gona babu yanzu yau aka yi ruwa mai karfi kogi in ya zo babu hanyar zuwa gona akwai matsalar forage bai ishe mu moto pump duka duka ma hudu ce gare mu wannan kayan da kuke aiki da su karhin nasar ne wani lokaci suna tsayawa yaya ne kuke gyara su cotization muke yi da kuɗin redevance mu hatan mu so muke gwamnati a ba mu kayan aiki tunda bai yayuwa komi ka ce kullun sai ka meka hannu gajiya ake da kai